Assalamu alaikum rahmatullah, Barkan ku da jimin sake kasancewa da mu. Barkan ku da suwa wannan tashar ta mai albarka ta Hausa Sif TV. Lallai wayewar da take tattare da 'ya'yan Hausawa waɗanda suke chatin tare da fasta hotuna da bidiyon su a kafar Instagram ta yi yawa abin yayi muni. A yau ne aka samu fitar sabon faifan bidiyo na wata yarinya da ta kasance tana tana fastin hotunanta tare da bidiyoyinta tana rera waƙoƙi a kafar instagram kwatsam sai aka samu wannan jaruma ko kuma wannan yarinya da ta shahara gurin yin wannan aika-aika sai ta saki wani sabon faifan bidiyonta wanda ta ɗauke shi tsirara haihuwar uwarta tana wanka a cikin banɗaki lallai wannan bidiyo ya yi muni matuka inda wasu daga cikin ƙawayenta tare da waɗanda suke following ɗinta suka fara yin allah wadai sakamakon wannan mummunan al'amari da ta aikata lallai wannan bidiyo ya yi muni matuka inda wannan yarinya ta kasance tana shafa mamanta wato tana shafe nonuwanta tana zuba musu ruwa tana shafo gabanta wato ƙasan farjinta duka cikin wannan faifan bidiyo da ta ɗauke kanta da kanta sannan kuma ta wallafa shi a kafar instagram da kanta inda wasu daga cikin followers ɗinta suka fara addu'ar allah ya shirye ta wasu kuma suka fara suka fara nuna farin cikinsu tare da jin daɗin wannan abu da take aikatawa inda wasu suke cewa muna jiran askan mana na gaba lallai wannan ya yi kyau allah ya wadata ki da kaya ma'ana suna nufin allah ya wadata ta da nunuwa tare da farji tare da jiki mai kyau wato farin jiki lallai wannan yarinya ta aikata mummunan al'amarin da zai kasance wanda zai kasance mata abin faɗa a nan gaba a rayuwarta ya koma sauraro ba sai mun cika ku da surutu ba waɗanda suke bibiye da mu a kafafen sada zumuntanmu na telegram da group ɗinmu na whatsapp sun daɗe da ganin wannan mummunan bidiyo inda muka fara samun kiraye-kirayen waya daga sassa ƙasashe daban-daban da jihohi daban-daban da cike da wajen ƙasar nan inda wasu suke cewa lalle wannan aiki da muke yi ya yi kyau iyaye ya kamata su lura su hankalta su kuma san cewa su kuma tabbatar da sun san abin da 'ya'yansu suke aikatawa a kafofin sada zumunta lallai wannan yarinya inda muka samu muka yi bincike kware karya a kanta muka tabbatar da cewa wannan ba shi bane karo na farko da take yin irin waɗannan bidiyo wato zindir tsirara haihuwar uwarta tana wanka ko kuma tana shafe ne dukkanin sassa na jikinta take fastin ɗinsu a kafofin sada zumunta lallai iyaye ya kamata wannan haƙƙi ne akan mu kuma mu sani ɗaya amana ce da Allah ya bamu mu sani cewa dukkanin amana da Allah ya bamu ko kuma wacce ma dan adam ya bamu Allah zai tambaye mu akan amanar da ya bamu ya Allah muna tausali da kyawawan sunayenka arrahimu almaliku daga shiryu 'ya'yanmu da yayyenmu da ƙannanmu mata musulmai hausawa waɗanda suke yin wannan aika-aika a kafofin sada zumunta musamman kafar instagram wacce kafa ce ta kasance dukkanin wanda ya kasance zai wani bidiyo walau tsirara ko kuma ba tsirara ba zai iya fostin ɗin shi ba tare da ya samu wata matsala ba lalle wannan yarinya ta aikata mummunan al'amari ta aikata mummunan laifi ta aikata mummunan sabo ta aikata mummunan al'amari da ya kasance babu wata wadda ya kasance ta taɓa aikata irin wannan a matsayinta na musulma hausawa bahaushiya gaba da baya lallai wannan mummunan al'amari ya yi muni matuka idan har mai sauraro kana da bukata ko kina da bukatar ganin wannan bidiyo sai ku yi kokari ku yi mana magana ta lambar mu ta whatsapp wacce muka daɗe da postin dinta a cikin wannan tasha ta mai albarka ya ku mai sauraro duk wanda ya saurari wannan faɗakarwa ya yi kokari ya yi shiya domin al'ummar musulmi da suke faɗin duniya da ma sassan dukkanin jihohin kasar nan da cike da wajenta su ci su amfana a kuma hankaltar da iyaye su lura su kuma san 'ya'yansu mai suke aikatawa a kafafen sada zumunta ya kai mai sauraro lallai wannan mummunan bidiyo na wannan yarinya abin da sai wanda ya gani lallai wannan yarinya ta aikata mummunan al'amari ta aikata babban al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin ba mu iya cewa komai sai dai za mu iya kiran wannan bidiyo da yafi wato fim ɗin basa muni domin wannan yarinya ba a ta bane ba wai an ɗauke ta bane ba ta sani ba ta dauki kanta da kanta tana shafe mamanta tana zuba ruwa tana shafe ne dukkan jikinta inda dukkanin wanda ya bidiyon nan zai tabbatar da cewa Allah ya wadata ta da kyan diri kyan sura kyan fata ga ta fara doguwa wacce dukkanin wanda namiji da ya ganta zai yi sha'awa ko kuma matan da suke ta'amali da lesbian wato yan uwansu mata za su yi sha'awar wannan yarinya dukkanin wanda ya ganta Allah ya kyauta Allah ya kiyaye muna jiran waɗanda ba su wannan bidiyo ba su yi kokari su yi mana magana domin wannan ya kasance isina da kuma faɗakarwa da iyaye domin su tabbatar da abin da ‘ya'yansu ke aikatawa a kafofin sada zumunta mun gode da tsira ta wannan ciyata assalamu alaikum warahmatullah barkan ku da jimin sake kasancewa da mu barkanku ta suwa